Ibrahim da ya fahimta da Allah ya yi mata da Allah ko Ibrahim da ya fahimta da Allah ya yi mata da shi. kuma dukansu da da mahaifin da mahaifin da suka yarda da hukuncin ubangiji suka miƙa wuya ya kwantar da shi zai yanka Allah ce ina haza lallai wannan umarni da aikata abin da aka ba da umarni lahuwal bala'ul muhim hakika jarabawa ce babba mai wahala mai tsanani ga annabi ibrahim da ɗansa ismail domin ɗanka kwara ɗaya wanda kake tsananin sansa a ce yanka shi a yadda za ka yanka wannan yana nuna maka yaban da Allah ya yi maka irja a rabbahu bi qalbin salim a zuciyar tasa ta saki kowa Allah ta kama ta ban komai Allah ta a gaba ita gayata neman yadda Allah take yi idza niltu minka alwudda wal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa ta'abu ta'abu dan samu yadda Allah komai ba ba komai ne ba domin da abin da ke doron kasa ba Allah ba zai koma kasa ya zan kasa Allah ta kansa jalla jalaluhu ya ji ya ce babban jarabawa ce ba kowa ke iya ta'a ya ba sai ya samu yabo an gane dama Allah ya yabe shi cikin tsohon nagini وإبراهيم الذي وفى alkawalin didda yi wa Allah ya cika umarnin didda Allah ya ba shi ya zata abinda duk Allah ya hana shi ya ja da baya ba shi ba wannan abu me ya biyo baya wa fadaina bi dhibhin azim to yanda kaga tsanani ko wahala Allah yake ga hanyar. to kana jin hanyar sunan ka sa sunanka kai galaba sunan kai nasara kafin wuka ya kai makogaron ismail Allah ya ce wa fadaina sai muka fanshi wannan ɗa da aka ce a yanka ɗa mai biyayya mai ɗa'a da wanda bai san zumbura baki ga mahaifinsa ba ni ni ni ni bai san shi ba kai ne ne kana wani ni ni ba wani kai wane kai ne Allah ya fanshe shi da wannan babban abin yanka aka ka masa gabce jama'abu lafiyayye inda da nan aka sannan ta yin layya sahabbai wata mana? sun cewa masulallah wa alihi wa sallam ma ما al-aqati wannan yanka da muke na layaya matsayinsa menene ne shi alaihi salatu wassalam da yake sunnatu abikun ibrahim sunna ce wanda Allah ya kafa na baban ku Ibrahim kuma sai sabi zake ya tabbatar da ita gare mu. Shi ya sa duk wanda bai ji gashin dukiyarsa ba. Ya ware kuɗi ya layya, to ladarsa yana da yawa. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يناله التقوى منكم الله ba من ko يكي yake so تعالى الله عن ذلك Allahu an aikin da kuka yi na tsoron Allah da da'a ga Allah shi za ku ci gajiya da sakamakonsa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce, duk gashin jikin dabba da su na jikin dabba kowane ɗaya za a ba ka lada cikakke kowane ɗaya ka koga ko a zancenmu na yara muna ƙanana mukan ce malala gashin kinkiya balantana na hadatta rago yau ko wajen da yake tunkuyi da shi aka ce ka kinga gashin sai dai ka mutu ba ka iya lissafawa ba kai ka fashi sannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan na tabbata a wajen Allah kafin jinin ya shiga a ƙasa asibu jiha nafsa in miliyan ka kashe ka kashe cikin daɗin rai kaka dubi yawan nama dan dan dolo sai ce kakkawan dubu hamsin ya fi rakon dubu ɗari a nasa mahangan ba mai kusuri a wajen Allah ta ba mu ikon biyayya sosai aka yi yaya watarakna alaihi filakiri Allahu akbar zamanin ya ji Allah an masa ɗima ɗuman jarabawa A kalla guda uku jarabawa ta farko an jefa shi gidan wuta in kai ne sai ka shiga matarkata ka ce ka a jefa na tuba amma fa kalbuhu salim la yanzuru ila mata'il hayati dunya wa inma yanzuru ila ma inda Allah alladhi la yafna sannan an ce ya yanka ɗansa ya aishi umarni na uku ya bar gida da iyalai da iyaye da abokan arziki ya ce inni muhajirun ila mafi sai hadi wannan abu da ya yi. sai Allah ya yabe shi ya tabbatar da masa kyakkyawan ambato bayansa a tamatna alaihi muka wanzar masa da kyakkyawan yabo da ambato fil akhirina ga duk al'umman da suka zo bayansa daga nan kuma har tashin alkiyama domin yana cikin da ya yi Allah Da an yi da ta nafi fil akhir wa ta samani harshe na gaskiya a ambaci a gaskiya da mana da ne yana kuma da baya ba sai zama imamul hunafa fa khallaja Allah bi tawfiqan kama ta'a kuma Allah ya yi shawara da yawa cikin alqur'ani daga ciki akwai na hali. inda Allah ta'ala ya yi shi dogon yabo yace inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ya ce shi kadai jama'a ce al'umma ce kungiya ce sannan Allah ya sake kwazzanta shi ya yabe shi ya ce mun ba shi kyakkyawan ambato a duniya allahira yana sahun gaba-gaba cikin salihai sannan kuma aka sake ba shi wani ambato cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan tauhidin tauhidin alheri shi muka azaka a kai yasa Allah ya mamaki sai mamaki ga wanda ya raude barin wannan hanyar. yace wa man yanzabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين أسلمت لرب العالمين يا الله يا الله في أمة واوا بابا وانجر في شيء فيسان الدين إن كأن نبي إبراهيم sai ɗan dolo Allah ya raba mu da sauna Allah ya ce tun duniya muka zaɓe shi lahira kuma yana cikin nazar zaune domin sanda Allah ya ce yi ɗa'a ya ce na yi ɗa'a ga Ubangijin tarifai an gama shi yasa yana cikin abin da Allah ya faɗi ƙarara wata khazallahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya san baja'insa wato gaya ta kauna Shi gaba. Salamun ala Ibrahim. Jinjina ga annabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Amincin Allah ya tabbata ga annabi Ibrahim, ga kyakkyawan ambato, ga kukuta barin duk wani mugun abu. sannan ga aminci da Allah ya tabbatar masa alaihi salatu ta kawo shi nakra litta'azim yani litta'azim al'amr kazalik كذلك نجزي yadda muka yi annabi Ibrahim saboda tsaban tauhidi cikin Allah da biyayya ga Allah to haka muke madu wanda ya kyautata imani ya kyautata addini kaji ko aka iya kyautata da'a na annabi ibrahim hayyabina za ka iya kyautata sunkuyawa da daɗi ba daɗi kana so ba ka so ka rungumi umarnin Allah in ka yi haka kai ma Allah zai maka abin da baka zaka ba na alkhairi Allah ka ba mu ita innahu min ibadina almu'minin Allah ya sake ta'lil akan wannan baiwa da zaɓi da an bato da ya bar annabi Ibrahim saboda kana zumali saboda yawan kudi shi ne dukiya la saboda ƙarfin shi la saboda ƙarfin mulkinsa la innahu abinda ya sa Allah ya masa haka ya kasance min ibadi na mu'mini yana cikin bayin mu mu'minai masu da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ci gaba وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين bayan الله يا باشي إسماعيل an ce ya yanka ya yi godiya ga Allah ya yi ɗa'a domin kalman a shukuru shi ne a samuwa ɗa'a lillahi rabbil alamin to wa na sai muka yi masa bishara da annabin Allah Ishaqa muka ce to muna maka bishara za mu ƙara maka da wani ɗan Ishaqa an gane lokacin da mala'iku suka zo suka yi mana masa bishara matarsa Sara ta matsale tana jin tattaunawan da ta ji an ce za a ba shi a ta kasa haƙuri ta ce zuɗu wa ma'atu hukka wajen ko kwasakar waje a ƙadar ajiyuzun aƙi ta ce ho'ijan ni zan haihu tsohuwa ta ta kwankwashe kuma wadda ba ta haihuwa aƙi juya bakarara zan haifi da laki a ta'ajabi na min amurin hajjiki mamaki kike game da al'amarin ubangiji ai inda da sauƙi da sai a ce sai ma mata kun tsufa za ku rinka haihuwa jikin ku ya saki sai ɗan ya fito kalaf kawai kamar tsarin da kuke saki ba ku san ya zo ba an gane aiki to amma da yake abin yadda Allah ya tsara haka yake gudana Thank you. da ai ko da kai da Allah shi rawiya wanda yana da cikin albarkan da Allah ya ma'ani Allah da bai da ran da Allah ya mai da Ibrahim alaihi salamu annabi da da yi mun tafi da shi da kai mai ya da rahim da rahim shi ya abu alaihi salam in ya abu da rahim ya abu alaihi salam in ya abu shi ne shi ne subhanahu ila abin da ya da wannan wannan da ya da وتوبة لتسليم أو الإنسان هي عندهم لا تقدر القطع يعني فهو يقول كما يقول فيها الحكم الذي يدل على الشخص بين وبين مبارك مبارك لا تجدنا جيكا لنا نظام كويبا an gane ko to kuma ta bangaren Isma'il kaga annabi Ibrahim biyayyen halitta ya fito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khatamu da dihin wa imamul mursalin Allah ya barke ya barkaci zuriyarsa wa ala isaqa kuma albarka ya tabbata da ɗansa isa haka. wa min zariyatihima ƴaƴan da suka biyo baya zariyar su yi da jikoki mutum kuma Allah ta da bauta ga Allah da imani ga da yi dan Allah wa zalimun li nafsihi kuma yayan ana samun masu zalintan kansu masu cutan kansu masu yin shirka masu yin kafirci masu yin sabo masu yin ta'addanci mubi kuma a bayyane zahirin zulmi zalunce shi bayyane kafirce shi bayyane gaba gadi da haka Allah ya sa jama a samu asalih fi ani wahidin ma a samu al'ari kuma a samu azalim wannan ba zai saka gudiya da baban da kuma su tauhidi ba ne za ka gaji aljanna <laughs> ba da babanka ya gina ba ne malam ya mutu za ka gada kana hankala baki kamar an tona fashe a tire aljanna sai ka yi imani da aiki na gari wa illa babanka in annabi ne kai ka shiki wallahi wata za ka وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة من نوح وامرأة من هود أتعبدني من عبادنا الصالحين أحانتاهما فلن يغني عنهما من الله أو النار مع الجاهلين هذا النبي نوح كان yake ya Allah ban ga dana ba bayan tsufa na inabni min ahali wa inna wa'adaka haqq dana yana cikin ahalina alkawalinka gaskiya ne ina ya buya Allah ya ce ya nuhu laysa min min ahlika innahu amalun gairu salim ba ahalinka ba ne na imani na imani muke nufi ba na haihuwa na jini ba shi yasa malamai suke cewa wa jatul imani aqwa da wa sha'iji baina bani dangantaka imani ita ce ko shan harakanin ne da kai kuna da imani kai kana imani shi yake kafirci ya dauka a wannan kaunar ba za ka nuna masa ba in kai mumini ne shar'i shar'i shar'i la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika rabbuna ko kowa in ya so Allah rahuwa ramzul imani wa zalimun li nafsihi mubin az-zalimi mai cutar kansa a bayyane Allah ka kare mu barin zalunci ka kare mu barin kafici domin zalunci a nan kafici ake nufi kamar yadda Luqmanul Hakim yake ambatawa cikin suratul Luqman Allah yake ba mu labari ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ka kare mu isa ta biyu ولقد مننا على موسى وهارون bayan an ambaci kissan annabi Ibrahim alaihi sai aka biyar da ita da kissan annabi Musa da Haruna Musa alaihi yana cikin ulul azumi min ar wato manzani biyar da Allah ya fifita su akan saura kuma ana cewa baya da alqur'ani mai girma ba wani fadi da aka saukar da ta kai tsawon da aka ba annabi Musa alaihi salam to annabi Musa da shi da dan uwansa a matsayin annabi waziri waziri shine mataimaki domin tun dai da addini ba a hasada annabi Musa Allah ya naɗa shi manzo zuwa ga Fir'auna sai ya roki Allah waja'alli waziran min ahali. هارون أخي أشير به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى يا الله كهذا ندى da يا uwa موسى mu zan annabawa mu je ne masuwa wa'azi ya ƙarfafa ni ya taimaka min a shaidawa tana bukatan mu'azara ko aziru tana bukatan mataimaka Allah ka ba mu wazirai na gari Allah ka ba mu mataimaka na gari yanzu in ba dai abin nan ba ya zan yi intilawa in yi tafsiri in fassara ma kuma mai dinni kadai sannan in na yi ba sai ta tsaya a nan ba to sai ga wasu 'yan jaridun Allah sai su ɗiba sai su watsa ma duniya sannan ga wasu bayin Allah sai su ji sai su isa saboda suna aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azama kai ballu anni walau aya نظم الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها أغني بو يلا كنا أنا بوعاها لا يعجبك أنت من نعمة أنا ما أتعلمك غاغار من نعم غاغار مريئمة na annabci da risala da tsaro da nasara ga annabi Musa da ɗan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna. Na'am. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم to wannan surar ta kawo kisan ne bi kulli ikhtisar aka ce wannan jema wannan sai muka tsaishe su wa qaumahuma su da jama'an su min al-kargil azim daga katin bakin ciki da damuwa da alhini da suka samu kansu wato kafin zuwan annabi Musa masu sihiri bokaye sun gaya ma fir'auna cewa cikin bani isra'ila Allah zai kawo wanda zai zan sanadiyan ajalin ka to ka san anni ba abin da yake jini kaman a ce zai mu amma kuma shi kullum yana kan adanci yana kashe wani ko ya san ruwan likita ya sa yanzu ana isra'ila tana ta tsaga tuta a tsaye da yaƙi a tsaye da yaƙi Yan haka saboda yanda mumini ke sha'awan shahada to su sun fi tsoron mutuwa fiye da haka fi tsoron mutuwa ana yanka 'ya'ya maza tun daga lokacin da ya samu labari يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم aka kafa ma bani isra'ila karan tsana aka mai da su bayin dole duk wani aiki mai wahala su suke yi kyawawan matansu ake ba a yi shagali waɗanda ba kyawawan ba a mai da su ‘yan wanke-wanke da wanki haka aka tsane su har annabi musa ya zo bisa ƙaddara da Allah ya kaddara don Allah ya nuna masa bai isa ba haka dai ya ci gaba da bautar da haka ya ci gaba da bautar da har ya zama annabi yan yau daban fitinan gobe ya fi na jiya amma bani isra'ila kun san sun kawo ma annabi musa korafi ko zina min qabli an tatina ومن بعد ما جئتنا قال أتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أذن سو بني إسرائيل جاما باسو دا حقري باسو دا جوريا sai mugunta da makici da kutun gwila iri-iri Allah ya wanda za su amin Allah ya nuna mana iyakansu amin da sarki zai suka zo suka annabi Musa suka ce an cutar da mu kafin ka zo kuma a dalilin za ka zo ka zo ba ta canza zani ba ni ba mu gane zuwanka ba Ta ji tsayensu ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ƙasa dai ta Allah ce إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والآخرة للمتقين ba da daɗewa ba ubangijinku zai hallakar da abokan gabanku a ba ku ƙasan a game da za ku yi a ko za su ƙula tsiyani domin ‘ya'yanta ne to haka aka tafi har Allah ya aiko annabi Musa a takaice ya zo ya yi masa wa'azi ya yi masa wa'azi da ɗan uwansa Haruna maimakon su yi imani su yi ɗa'a su yi biyayya sai ce wai waye ma ubangijin naku an magana da ce ubangiji a imani da ubangiji ya ce annabi musa allah ya bashi shi fasaha da jawami'ul kalima ana masa wahayi ya ce mabiyar lafiya ya hasa kullum shaikun halkahu sun mahada ubangiji na shi ne wanda ya ba kowane halitta kusan halittansa kuma ya daidai ya shirya da wanda ya so ya shirya in ba din shiryan allah bai wuce za ka gida in ka tashi eh to tsuntsu sai tafiyar mil dubu sai dawo kuma inda yake ku duba ku gani yanzu yamma na yi kaza sai ta je ta shige a kulkinta man allazi hadaha wallazi khalaqa fahada Allah subhanahu wataala ta'ala jinjirin da aka haifa yau ana daga mashi nono sai ya kama ya tsotsa man allazi hadahu man allazi allamahu Allah saboda ta ta'ala Allah kawai shi ne aka yi abinda aka yi dai a takaice Auna ya kai bakin bango ya ce to yau za mu hallaka musa Allah ya ce to kai ka tafi kasan sham tale musu misra ya ji labarin ya fita ya ce inna haula ila shirfi matan qaliluna su nawa ne ba su taka kara sun kai ba ta kai cikin tsofari ba mu je mu fafake su mu dan bubuje su mu dawo ashe zai kai kanshi makwanci shi ne kuma har aka zo musa ya zo teku ya waiza kuma ga koran dawakin sojojin fir'auna ƙiƙiƙaƙa A zuba ne isra'ila dama na ce maku ba su da hakuri sai suka shiga ihu suna kuka ƙala ashabu musa inna la Sabon annabi musa sai suka ce wallahi ga nan za su zo su yi mana fataya da kulli yaqinin wa bi kulli tawakkul annabi musa sai ya ansa musu da kalla inna man yahdi fa yahdi Allah na tare da ni da taimakon sa na tabbata zai bani mafita ai kuwa aka ce ɗauki sandar ta taka mu'ujizar ka buga teku da shi yana bugawa sai ta tsari. sai ga titi sharar ha a tsakiya amma kuma ga ruwa da ruwa a gefe kamar tsohon ruwan dutse wani gaba aka ce shiga da ta abinka shiga da ta waye ruwa Allah wace da iko da ita Allah wace ba ta umarni Allah ya saki sun mu da ta wace ba ta umarni ki tsare ki kiyaye ki biya mun annabi na Ibrahim dadi a zaman da zai yi saboda haka mumini mumini na haƙiƙa bai duban tsarkin mai tsarki ya ce yana da tasiri a kansa in Allah ya ne in Allah ya ba soja nawa Musa ke da shi makamai nawa yake da shi me ya tattali fir'auna tsohon anne tsohon maƙetaci tsohon mugu ya gama tanadi tsarin da suturan turmin da kan kulkuli a gane ku amma wanda yake da imani shi ke da Allah wanda yake da Allah shi ke da nasara in ka rike wannan wallahi ka huta ka huta kamar wanda ya zo ya ga titi shara'a dolo uban saunaye gaula uban wawaye sai alfahari ya ce hawa dama na ce maka wa hazihil an haru ta jarimin a haji ai na ne ko shiga mu tafi <laughs> suka tsunduma da suka gama shiga suna tsakiya ba wanda ya ji ƙanshin fita Allah ya ce to kuma haɗe mun an ne ya haɗe da arne ya nuna shi abu ne ya nuna shi ilahu ne in ya jika ba ya kaga da ta haɗe da shi sai ya kama habu habu ko yana wa mun jimin lafiya wa mun jini ba ne isra'ila wa ana yana musulmina Allah ya ce al'ana ba kada a saita ko ya yi imani da abinda ba bani isra'ila suka yi imani da shi to bakin bai saba kalmar shahada ba بذي أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله بذي يابا إيش ولا إيمان إلى أذن الله بني إسرائيل سكن إيمان إجماع موسى على تشارك ما يشهد لأولى فيها أنا أقول أفيد ري إيمان أجيك أجل خالفة إذن أكشي أنك إذن إذن أولي أجل أجيك بذي يكون من خالفة آية وإن كثير من الناس على ذلك إيش كنمبر aka fidda jismanu aka fidda jismanu gangan jikin shi aka fi tarkawa yana nan gidan kallon kallo a yi eh, ka je ka leƙa ka ga fir'aunan musa ya iri mai kashe kauran haƙora ɗan wuta ji kan wuta mu dai ƴaƴan wata baiwar Allah ne ba da irin ba ta mu mushaja ka kama hannun yaro ya ta gani wayo wayo ta yi domin shi kai ma wallahi ai ajin da daɗi in koya maka yadda ake cin dafafiyar kaza eh eh aljanna eh, duniya ka ci ta zama maka gamban ciki da yawa wannan ajin akan ce ana jin daɗi wai kai ka samu kai hama hama hama ba gaban ba daga baya ka ji ciki kawai ya yana mutsawa yana kamar za a zubar da wani mamakon ruwa a kai kwanan zaune bainal mirhabi wal firashi kai ba kana toilet ba kai ba kana kai shimfiɗa ba hajaran majaran ko za a wayi gari ko kuma za a ba yamma doye na yi ya da mutanen shi kuma kawo mahuma in ji aka zano na cillan cikin annabi musa ya zuwa halaka ta tsana kai ba ba ba ɗan da kai ba kala ya wanye mata abobin saboda ya tsaye a hanyar allah ba su Ba shi a gaba kana neman nasara ba tsaya a hanyar allah ونصرناهم ونصرناهم كانوا هم الغالبين muka ba su tallafi muka ba su gudunmuwa muka ƙarfafa su suka rinjayi fir'auna aka murkushe shi ta hanyar datsala shi a cikin teku fa akhadnahu wa junudahu anabadnahum fil yammi wa huwa mulim wa huwa mulim ai atin bima yulamu alayhi na'am وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب مكباس للتاشي المستبين wanda yake bayyananne wazihi zahiri la gumuda fihi eh an ce al-mustabil Sekarang Asin wa ta Jilalatan alal mubalagati fi wuduhi An yi ƙara sin da ta Asaluhu al-mubin Sai aka ke al-mustabin Ga wannan ƙarin sin da ta Dama na ziyada na rufar larabci da ake ƙara makalmomi Ga al-tumuni ha Sune huruf al-ziyada tunan ziyada tana amfanar da ne mubalaga wato isa matuƙa wajen bayani da wuzuhi da zuhurin littafin da muka ba su sai dai ka ce ba din baka gane abin da ya zo a ciki ba وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم sannan muka shiryar da su muka yi masa muwafaƙa akan hanyar mu ta la illallah wadda ba karkata itiƙadan wa aqwalan wa af'alan bisun tsare in ka tsare tauhidi a zuciyarka ka tsare tauhidi a halayenka ka tsare tauhidi a zantuttukanka ka tsare tauhidi a ayyukanka to ka kama dahir wanda zai sadar da kai zuwa ga yaddan mahalicinka daga nan kuma za ka samu gidan aljannasa wadda take arduha kabtawati wal ardu na'am وتركنا عليهما في الآخرين ودا النبي موسى da ɗan uwansa Harun kuma muka wanzar da kyakkyawan ambato gare su da duk wanda suka dawo bayansu. ba za ka ji an ambace su ba sai da alkhairi na'am salamun ala musa wa harun salamun amincin Allah ya tabbata mai yawa marashin tanka shi yasa aka kawo shi a musa harun ga annabin Allah Musa da annabin Allah Haruna dan uwan Musa na'am إنا كذلك نجزي المحسنين إنا cikin izza Allah ya ce mu kazalika kamar yadda muka yi ma waɗannan bayi namu ni'ima na jizal na duk waɗanda suka kyautata imani suka kyautata aiki to haka muke masu don haka ka kyautata aƙida ka kyautata ibada ka kyautata mu'amala ka kyautata dabi'unka za ka ci irin wannan gajiya ko bai kai shi ba za ka ɗebi rabanka innahuma innahuma min ibadina al-mu'minin innahuma hakika annabin Allah Musa da annabin Allah Harun suna cikin bayan mu muminai masu miƙa wuya ga dokoki masu bauta bisa yadda Allah yake so a bauta masa masu cikakkun imani ba gudu ba da da bayan tsayin mai yin daka na mun gama sai ba Wa To sai kuma manzo na gaba, wanda Allah yake rashi Iliyas. wani lokaci a ce il da an yi il tukuna sannan a ce ya kamar yadda za mu gani to lalle annabi Ilyas manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Iliya Ilyasin in ka kira haka ta yi daidai manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da shaida na alƙur'ani mai girma kuma yana cikin annabawa daga bani isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa ya aiko shi zuwa al'umman ba'alabak eh to mu je li liqaumihi ala tattaqun ah, yazo yaga mutanansa suna bauta magunkin ba'al idza qala li qaumihi sai ya ce ma mutanen sa ala tattaqun lokaci bai yi da za ku ji tsoron Allah ba san Allah shi ya cancanci a bauta maka? domin in an kashe mu muka tashi ranar kiyama shi ke da ni'ima da azaba shi ke da wuta da aljanna don haka ku dawo ku bauta maka domin ku siya duniya da kiyama na'am أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون أت... أتدعون بعلا يسا مسآية تنبيا إنكارا وتوبيخا وتسيحا ينا شب دا أدين دا سجي كما ينا مسلم أدى سجي كما ينا نور لكي أتدعون بعلا وهم في بعلا ويضنا خلالين ويقولنا إلى الله الله suna shi ne shi ne shi ne kawai ba su a yanzu ka ke ta kawai suna bai lita ne ko na lalle ko kuda zai ba shi maka wani abu ba ka ne fatwa ya sha wawa ya tashi za ce kana da dan uji ya samu dan kafa ya kaba kogan bakinsa ya tsotso jini sai dai ka ji zafi ka kai hannu kafin ka bula ka wuce jikin gashi ya gudu kuma an ci wawa an tashi yasa masu bautan mutane ku ji tsoron Allah wallahi walin da kake bautawa sauro in ya cije shi sai ya maru kumatinsa yawa kuma amma ka zauna kana shirme kana shirme wai zai biya maka bukata a ina wanda sauro ya rashi ya ci shi ya ci kanki kalla masa mari ya ce ni da ma'in mari ka kanka da kanka lange-lange mai raman ke kenan in ji kirarin da ake mashi ko ya raman mai haukata ƙatoto sa mutum ya mari jikin shi mugu hana barci. ashe duk abin da ka gani sojan Allah ne walillahi Musa samawati wal ardh sauro sai ya hana ka barci da izinin Allah kudin cizo sai kuda daya sarkin lambo jauron sarki rewa ne duk wani cizo ne da wannan ya iya lamura ka nemi shekara sa na ina tukuban gwadanka kai ta yamu kana waiwaye ba za ka gan shi ba ya makale kuma ya wata ɗaya bai samu ba ya bushe ya komi ran da ya same ka ya miƙe ya yi rai kudin kilo ayyomo ne sai ka ga baɗi ai abin da za ka sa wai yunwa ya kashe kofin kizo kai abin nan ko babban abu ne inda za ka iya ije shi a wani waje da sai ce ka ije ka gani ya kwana bakwai ko goma to ka ɗauko shi ka sa a kafaɗar rigarka ka ga kafi sai ya zai zama za ka gan shi kamar ala sauke lafiya cikin nan kwajaja فإن إلياس لمن المرسلين فأنا نونا من لوكشياي يا دي سوم وأذي أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين يا واwan taddasu ya nuna duk mai shirka ba zai samu nasara ba hadisul qudsi ma Allah yana cewa ana abna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka gairi da taraktuhu wa shirkahu na fi kowa wadata da duk wanda za ku haɗa ni wanda ya yi aikin da ni ake ya haɗa ni da wani da aikin zan kare shi da shirkarsa da wanda ya haɗa ni su ƙamata can ri can su biya ba Allah ya da shirka ba وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء mahura duk wanda ya shirka Allah ya ce komin kyan aikinka a idan jama'a to za mu kawo shi ranar tashin alfiyama mu sheke shi a gogawa ba za ka amfani da komai ba kalma hatta sikeli ma ba za mu saba wala nuqimu lahu yawm alqiyamati wasna Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu hmm. to akwai wani mara lafiya yana rokon du'a'i daga wajen mu muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya raba shi daga duka maka lafiya mu Allah kuma ya sa jarabawan ta zama kafara akwai wanda ya aiko da alƙur'ani